Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da 25 sai kuma ta duniyar gizo a hausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika ana iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'aniya sarauniya da dalol a jamhuriyar Nijar sai kuma ta alfa rediyo a kuma sun gana. Masu sauraro barkanmu da dawa wannan shiri na musamman da nisa Shehu Ashaka zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. A shirin za a ji cewa masana na cewa sakacin kasashen Afirka wajen mutunta dokokin ƙasa da ƙasa na daga cikin dalilan taɓarɓarewar tsaro. Shugaba Bazum Muhammad na jamhuriyar Nijar na buƙatar ƙungiyoyi masu zaman kansu da su ba da gudunmawa don daidaiton lamura. Jihar Bauchi na haɗa kai da kamfanonin jirage don raya filin saukar jiragen sama na Abubakar Tafawa Balewa. yau laraba muna dauke da shirin ciwon yamaci da sharhin jaridu daga jamhuriyar kamaru farko ga labaran duniya daga washington dc jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa muhammad hafiz baballe a jiya talata mataimakiyar shugaban amurka kamala harris ta gana da shugaba andres manuel lopez obrado abin suka siti a ci gaba da kokarin hana kwararowar bakin haure zuwa iyakar kudu maso yammacin amurka ta hanyar karfafa tattalin arziki a yankin tsakiyar amurka harris da lopez sun kalli yadda ma'aikatansa suka rattaba hannu kan yarjejeniya ta fahimta don kulla kawance mai ma'ana da haɗin kai a samar da shirye-shirye na ci gaba a north triangle wato kasashen guatemala da el salvador da kuma honduras dubun dubatar 'yan kasashen ne suka bar gidajensu don yin tattaki zuwa mexico a kokarin shiga ƙasar amurka a 'yan watannin baya-bayan nan wanda sama da bakin haure 178 suka isa iyaka amurka a cikin watan afrilu kusan rabin su daga yankin tsakiyar amurka jami'an tsaro a amurka sun faɗa jiya talata cewa sun kama sama da mutum 800 da ake zargi da aikata laifuka ga kuma kame tan 32 na kwayoyi kana an kwace dala miliyan 148 a wani babban bincike na manyan laifuka na duniya jami'an sun sanar a wani taron manema labarai a hague cewa aikin na operation trojan shield ya hada da samaman 'yan sanda a kasashe shida inda aka kwace bindigogi biyu da hamsin kuma motocin alfarma guda hamsin da biyar babban jami'in 'yan sandan dutch janin vandenberg ya ce aikin babban koma baya ne ga masu aikata laifi a duk inda suke kuma wannan na duniya ne gaba ɗaya. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Alƙalan kotun Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi watsi da ɗaukar ƙarar tsohon hafsan sojojin Sabiyawan Bosnia Ratko Miladi ke yi kan hukuncin da aka yanke masa a da sha bakwai saboda laifukan yaƙi da kuma cin zarafin bil adama hukuncin da ya tanaji garkame shi har iya tsawon rayuwarsa. An yanke ma miladik ɗan shekaru saba'in da 78 hukuncin ɗaurin rai da rai bayan da aka same shi da laifin jagorantar kisan musulmi mazaje dubu takwas da suka hada da yara da manya a sarbrinika da ta'addanci da kuma kai hari ba bisa ka'ida ba kan farar hula a sarajevo a yayin yakin bosnia tsakanin 1992 zuwa 95 kisan kiyashin na birnika ne mafi muni a turai tun bayan yakin duniya na biyu miladik dai ya tsaya kai da fata cewa shi bai aikata wani laifi ba Lauyoyinsa sun dage cewa yanke masa hukuncin ya samo asali ne daga abin da suka ce kuskure ne na shari'a, don haka ya kamata a wanke shi ko kuma a sake shi, saboda wasu ne suke da alhakin cin zarafin. Kwamitocin Majalisar Dattawan Amurka biyu sun fitar da wani rahoton haɗin gwiwa jiya Talata, wanda ya yi bayani game da yawan bayanan sirri da matsalolin tsaro gabani da kuma lokacin har ranar shida ga watan Janairu kan ginin Majalisar Dokokin Amurka. Rahoton ya ce ranar shida ga watan Janairu na 2021 ba wai kawai harin da aka kai kan ginin majalisa ba ne ya nuna alama ce ta hari kan demokuraɗiyya. Hukumomin da suke da alhakin tsarewa da kare ginin majalisa da duk waɗanda suke wurin a ranar ba su yi shirin babban harin ba duk da sun samu labarin yiwuwar tashin hankali kan majalisa. Kwamitocin sun ce suna kuma duba dubban takardu da kuma bayanai da suka samu a rubuce daga jami'an 'yan sanda hamsin na majalisar. Jiya talata a majalisar ɗinkin duniya ta yi Allah wadai da kisan ma'aikatan agaji biya kasar Sudan ta kudu tare da yin kira ga hukumomi da su gurfanar da waɗanda suka kashe su a gaban kotu biyu bayan yawaita har-har irin wannan. Wanda lamarin ya ritsa da su an yi musu kwantan ɓaura ne a ranar Litinin da yamma yayin da ayarinsu ya dawo daga kai agajin abinci a wani kauye mai nisan kilomita 64 daga Rumbek a jihar Lakes mai fama da rikici. Sun kasance suna aiki ne da kungiyar agaji ta kasar Italiya ta Doctors tare da African CUAMM. Makaddashin shugaban hukumar jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya, Matthew Hollingworth, ya ce, na kira da gwamnatin Sudan ta kudu da ƙarfafa jami'an tsaro da binciken waɗannan laifuka da kuma hukunta waɗanda suka aikata wannan laifi. ko a watan da ya gabata an kashe ma'aikatan agaji hudu. Sojojin Amurka sun yi kiyasin cewa sun kammala fiye da rabin janyewa daga kasar Afghanistan wanda yake sauri fiye da wa'adin ranar 11 ga watan Satumba da shugaba Joe Biden ya saka a watan Afrilu. Rundunar sojojin Amurka ta tsakiya Centacom ta kiyasta cewa sun kammala sama da kashi hamsin cikin ɗari na dukkan ayyukan sake fasalin rundunar wacce ke kula da ayyuka a afghanistan ta bayyana haka jiya talata biden ya ba da umarnin dakarun amurka su bar afghanistan nan da ranar 11 ga watan satumba bayan kusan shekaru ashirin na aikin soja a kasar da yaki ya ɗaiɗaita madalla masana lamuran tsaro na aza alhakin taɓarɓarewar tsaro a afirka da yadda ƙasashen ba sa mutunta dokokin ƙasa da ƙasa daga sokoto ga rahoton muhammad nasir ba a wuce mako ɗaya ba da rundunar sojan najeriya ta fitar da wani bayani mai cewa dakarunta sun hallaka mutane uku da aka sama da safarar makamai daga jamhuriyar niger zuwa Najeriya a yankin sabon birni ta jihar Sokoto. wannan kuma ba shine karon farko ba da ake kama masu safarar makamai karshe a tarar da cewa daga wasu kasashe ne suka shigo da su a najeriya abinda ke nuna cewa akwai bukatar hukumomi su kara tashi tsaye ga kula da iyakokin kasa to sai dai mai sharhi akan lamuran tsaro kaftin yahaya jiya umar ya ce idan najeriya za ta yi cikakken amfani da hulɗar diplomasiya mai yiwuwa a samu sauƙin wannan matsalar yawanci 'yan ta'addan da suke zuwa najeriya ai suna samun makamin su ne daga can kasashen suke shigowa da shi police suna da information da yawa akan wanda aka kama su na ƙetare da suke zuwa kaga diplomatic chance da muka samu yanzu nan shi kingile yana da aiki da yawa a gabansa wanda ya kamata su yi amfani da diplomatic means su yi recommending ma kasan me za a yi ma kashoshin da muke tare da su akan ba da dama da suke yi ana hauro mana da makamai ga kuma illoli kuma abubuwan nan ga evidence to ta gefen chad boko haram duk daga nan suke ketarwa su zo su fada kan jama'a a can baya ma najeriya ta rufe iyakokin shiga kasar har wa'adin shekara daya kuma a ƙarshe da yawa jama'a ke ganin cewa rufe iyakokin bai hana shigowar makamai ba wani bambanci za a iya samu idan aka yi amfani da wannan hanya ta diplomasiya bodan a gine ne ai ba a gine ba ne ai amma sauran jirgi ba to amma idan wancan kasan an wata diplomatic eh, motion dole za ta dinga cekin mutanen ta a wannan wajen masu safara ta gefen ta akan wannan kai maka safeguard ni na tare gefe na kai maka taimake ni ka tare ta can gefen masharhanta kamar tsohon daraktan cibiyar kula da wanzar da zaman lafiya ta jami'ar usman dan fodiyo da ke sokoto farfesa tukur muhammad baba na ganin cewa bai kamata sai an yi kira ga hukumomi ko kasashe ba sannan su saukar da nauyin da ya rataya a kansu wanda kuma rashin saukar da nauyin abu ne mai illa ga al'ummominsu. akwai yarjejeniyoyi na ecowas majalisar ɗinkin duniya ita ma tana da nata yarjejeniyoyi wanda yake kayyade a yawo da makamai da amfani da su da sauransu duk abubuwa ne da ya kamata tuntuni ba sai ma an tsaya an kira ba abu ne da mu muna gani akwai sakaci a kan jami'an najeriya da ba su yi amfani da waɗannan hanyoyin tuni ba har shige da fita na mutane kansu har dabbobi akwai yarjejeniyoyi da ya kamata a bi abinda yake faruwa shine eh, da mu da makwabtanmu mun yi sakaci sosai ba mu bin abin doka da yarjejeniya da mu kanmu muka sa hannu a kai. Yanzu dai abin jira a gani ko kasashe za su farka su saukar da nauyin da ya rataya kansu wajen mutunta dokokin kasa da ƙasa domin amfanin su da ma su Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. a jamhuriyar Nijar shugaba Bazum Muhammad ya buƙaci ƙungiyoyin fararen hula da su shigo don ba da gudunmawar daidaiton lamura ta hanyar demokradiyya don yadda talakawa za su samu ci gaba. Shugaban kungiyar MPCR Nuhu Muhammad Arzika ya yaba da lamarin duk da ya ce ba girin girin ba da ta yi mai a zantawarsu da Sulamu Munu Barma. Ya ce yana fata ya gani a matsayinmu na 'yan hula to a ƙazami mu kama bisa wannan hanyoyin da ana shi gani shina cikin ayyukan da ya kamata a ce a ce kungiyoyin harafulla suna yi cewa da a ga ana yin ba daidai ba a yi a sha hankali ko a san an yi ba daidai ba a nuna wanda suka yi ko kuma a ɗauki matakai domin a ciyo kan wannan matsaloli tare da dangance da shawarwarin da kungiyoyin harafulla suke isa kawo cikin wannan tafiya to mun ji faɗi sauran gani kuma mu dama aikin da muke yi kenan shine muke yi a shekarun bayan muna waɗin waɗansu zance in ba su da daɗi suna da zafi saboda gaskiya ɗaci gare ta sai a ɗauke mu da wani ai muna wani irin kallo a ce ma wani bi mu muna son kokowa ce muke na hamɓarar da iko mu societe civil ce mai wani hankali duka waɗannan abubuwa eh, an yi haɗe su a wani zamani to yanzu ya ce shi duka yanzu ya ɗauki niyya wannan yanzu a yahi abin da ya wuce kuma yanzu a tunkari gaba da kyakkyawan niyya to mun wannan in ta samu haka nan alhamdulillah mu koko da muke dama kokowa ce ta kishin ƙasa ta kyautata rayuwar ƙasa da al'umma ƙasa da kuma hana mutane su yi unhwani da matsayinsu domin su cuci al'umma su cuci ƙasa su ci amanar ƙasa kuma duk abin da aka yi tun da demokrasi ce an ce eta da droit kenan kasa ce da mai ya kamata a aiki a dokance da dokokin kasa daidai ga gudu yadda ya kamata kenan a kowane lokaci mu wannan ne muke bisa kanshi saboda dole ne da ma'ikanta da mu 'yan kasa kowa ya san doka ya ladautar da kanshi akan doka shi ne zai ba da dama a yi demokarasiya ingantatta a yi jagoranci nagari kuma a yi abin da zai zamanto a cimma kwanciyar hankali da zaman lahiya Jihar Bauchi na haɗa kai da masu ruwa da tsaki a lamuran zirga-zirgar jiragen sama don bunƙasa filin saukar jiragen saman sa Abubakar tafa a Balewa. ga rahoton abdulwahab muhammad wannan shiri na haɓaka sufuri a jihar bauchi mai makwabtaka da jihohi guda bakwai jiragen saman kamfanin max air da na aero contractors ne za su samar da jiragen saman da za su rinka kai komo a cikin gida da kuma kasashen waje gwamnan jihar bauchi sanata bala abdulkadir kauran bauchi ya bayyana farin ciki da kuma godiya wa allah ubangiji bisa samun wannan damar ya yi bayanin irin alfanun da jihar bauchi za ta samu daga wannan shirin. Abinda da muke wa jihar Bauchi da mu da al'umman jihar Bauchi shine mu buɗe fikafikan da filafilan Bauchi ya kasance ta zamanto kamar matsuguni na kowa da kowa a Najeriya musamman ma wanda suke arewa maso gabas. Kaga yadda abubuwa suke faruwa Najeriya nan dole ne mu buɗe wayansu mashigan dukiya da kuma arziki wa ƙasan. Muna makwabtaka da jihohi takwas ko bakwai. To kaga kuwa ta wajen hada-hadan jirgin sama ya kawo magama a nan jihar bauchi wanda zai kawo arziki masu yawa nan muna so ya kasance shine wanda za a gina wuri wanda za a dinga daukan kayan gona wanda za a dinga tafiya kasashen turai da sauransu kuma kun san cewa wannan kamfanin jirgin sama na aero contractors su masu kwari ne sun fara tun daga jamusawa da sauransu su ne kamar na farko wanda suka fara hada-hadan jirgin sama wanda ba na gwamnati ba muna godiya wa allah da ya kawo mana taimako guduma na musamman daga aero contractor da mutane suna so su tafi abuja su tafi lagos ta bauchi manajan daraktan kamfanin jirgin saman aero contractors captain abdullahi adamu muhammad ya fayyace irin ayyukan da kamfanin zai rinka gudanarwa. To gaskiya kun san dai sana'a ga aikin jirgin sama mu daukan fasinja ne mu kawo su da kuma daukan kago din mutane like kayaki da mutane za su rinka shigowa da shi Bauchi jihohi dewa ba nan jihar Bauchi kadai ba jihohi dewa suke tare da Bauchi to mutane fasinja mutane jama'a da suke tasowa daga wasu jihohi ma za su biya nan Bauchi don su samu tafiya masu tafiya Abuja masu tafiya Lagos in ba masu tafiya kasan waje ma. So za mu mu ringa ɗauka daga nan har zuwa kasan waje masu tafiya dole ne za su fita daga bauchi kuma kun san eh, eh, zamani yanzu tafiya da mota yana da babban matsala akwai wahala sosai wasu daga cikin fasinjojin jigilar farko da kamfanin aero contractors ya kawo su bauchi sun bayyana gamsuwa da yadda kamfanin ya fara gudanar da ayyukansa sun kuma yaba da kokarin gwamnan bauchi bala abdulkadir kan wannan yunkuri eh, sunana abdullahi abubakar yakubu jirgi da muka shigo daga abuja zuwa bauchi gaskiya mun ji daɗin wannan jirgi eh, gaskiya mun ji daɗin wannan jirgi kwarai da gaske muna yi wa gwamnatin jihar bauchi godiya da ta kawo wannan jirgi Allah saka da alkhairi. Sunana Ahmed Shuaibu wanda aka fi sani da raba gaddama. da ana samun ci gaba. Wannan gwamnati tana kawo ci gaba wa mutanen Bauchi. samu jirgin nan yanzu na biyu kenan wanda suke zuwa akwai max air ga wannan saboda haka hanya ce da aka sama mutanen bauchi na kyautata rayuwa wajen sufuri kuma wannan abu ba zai yi ba sai an samu gona mai kyautatawa wanda ya san ainihin hanyar rayuwa shine ya kawo mana wannan fatan ku fatanmu shine allah daɗa buɗa masa hanya ya ci gaba da wa'annan ayyuka na ci gaban rayuwa a bauchi tsohon ministan zirga-zirgar jiragen sama a najeriya femi fani kayode yana cikin manyan mutanen da suka sami damar halartar wurin kaddamar da shirin abdulhab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya Kar a sha'afa muryar Amurka ake sauraro da shiri na musamman daga Abuja. Domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya. Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola lami lafiya. Allah ya kadarci da cewa ni barawo ne. Mun yi abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu El Hikaya don sauraron wannan sabon sabon shirin ku kasance da muryar Amurka Madiya Kwakwara ta sayi har labaru. Ga Aisha Ma'azu da shirinmu na gaba. Mai sauraro barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. da muka alkawarta a makon jiya. A yau za mu ɗora akan maudu'in da muka fara tattaunawa a kai a shirinmu da ya gabata wato makomar rayuwar matan da auren su ya mutu a al'ummar Hausa da irin ƙalubalen da suke fuskanta tare da Hajiya Binta Rabiu Spikin da Hajiya Aisha Mu'azu. kafin mu karkare shirin hajiya binta tana cikin wani bayani kuma ga wani gutsire daga cikin bayananta. wato maganganun ba za su faɗi ba ni daga ƙarshe ma dai da abin ya ishe mu sai kawata ta mata tambaya ta ce don Allah ina son tambaye ki fe aka kawo ki kin kawo yancin ki a matsayin budurwa ta ce budurwa ya same ni dukkanmu daga ni har ita a lokacin ƙawartawa oh, ta yi shekara goma sha da aure da da tana da experience ni ma na yi zaman aure shekara goma sha ina da daidai experience irin nawa amma kwakwalwa ta tsikewa ta daga na ce ni dai da na gaji ta ce to binta ya ga gani me shawara ki na ce ni shi zan baki shawara kin ga ki yi hakuri kawai duk abin da zaki gani ki kawai da kai har Allah ya saki haihu amma in kika haihu bai canja sa ba ce kawai ki hakura ki tafi gidanku haka kawai na ce mata saboda ni a irin yadda na ban san shawarar da zan ba illa ta ji gida ta ce kawai tafi ni hikima sai ta ce a a abinta ba haka za mu ce mata ba kawai kin ga wannan abin naki ya yi lalacewa da mu bamu san inda za mu bullo wa abin ba saboda mu san dalilin da ya samu jin yake miki haka ba amma ba abin da ya gagara Allah ki dinga addu'a a wannan lokacin abin da ta yi mai alheri ne Allah sai ya zaba miki kafin ki haihu idan har abubuwa za su gyara za ku samu daidaito to yanzu irin wannan eh, Allah ya yi bai dai auren bai sake ta ba amma da a ce ya sake ta irin wannan yanayin in ta je gidansu kuma to sai a ce ai ita bazawara ce don haka ta yi wa society laifi because ita kanta kalmar bazawara ne yadda wani ya gaya maka kamar suna ne aka sa wa matar da aurenta ya mutu wai don a nuna mata wata kyama ni wato da uwata da ubana kullum ina gode musu ina kara alfahari da su wato kafin kika samu macen da aurenta ya mutu ta samu gata da yanci irin yadda iyayena suka bada a al'umma mu ta a cikin ɗari wata da kisa samu ɗaya ban ce babu ba. To har ila yau za mu tashi akan wani misali da hajiya binta ta bayar mai so sarai ai sauraro lafiya. wata mata a da kitso take zuwa ta ke mu wannan matar in tana gaya min irin kaskancin da ake mata a gidansu iyayen su yan uwanta maza su kawai saboda wai aurenta ya mutu akwai kaninta na kusan karshe da sarrafin da ta yi a cikin gidan iyayen su kuma duk iyayen nasu da uwa da uba da suka bashi gaskiya saboda ba sa son sunan ya ɓaci sannan kuma ga talauci wataƙila za ta zo gida ba sana'a ba kuma kowa ne zai dinga duban ta ya ce a'a bari in taimake ta in dinga ba ta dan kuɗin da za ta sai hoda ta sai pad shi yasa za ka ga zawarcin ba shi da daɗi to amma in ya samu mace kuma bayan da za ta yi da yin aure da sakin sa yana daga cikin kaddarar rayuwar ɗan adam wata in Allah ya shirya mata za ta auri maza goma sai ta aura wata kuma ba kuma rashin hakuri ne ba wata za ki same ta in ta tana baki account na zaman auren nata za ga tana da hakurin gaske tana da halin mata na gani illa kaddara rayuwa akwai kuma wasu matan za ki gan su fitinannin gaske kuma Allah baya bawa mazan sa'ar su sake su ma gaskiyar magana Hausawa sai min gyara sha'anin cewar in aure ya mutu a'a yarinya in ta zo gida duty din ta tunda ta je gidan aure ta iya aiki dan haka ta zo gida kowa ya huta kenan ita ce wanke wanke ita ce shara ita ce girki ita ce in wance ta haihu a tura ta ce ta je ta mata zaman jego ita ce reno irin wannan aikin ta ne a matsayin ta na mace za ta iya amma kuma ita ma yar adam ce tana da aspirations tana son shi zawarcin ba wai ragatta a matsayin ta na dan adam bai rage ta da komai ba za ta jinwa za ta so ta yi kyau za ta so ta yi ado za ta buƙaci kuɗi shi yasa wannan abin da yara ake nuna musu musu idan in aure ya mutu a kino nuna musu kyama ba karba hannu bibi shi sa yara zaurawa suke fada halin da ba shi kenan ba kuma mu zo mita ta dama to hajji aisha ya kike kallon wannan al'amari an sake ƴaƴansu wasu iyayen sai su ce ba dai a gida na zaki zauna ba sai dai ki nema inda zaki je ki zauna to fi sabilillahi in bata dawo gidan iyayenta ta zauna ba gidan wa za ta je ta zauna to kin ga daga nan sai ta tafi gidan kawa ta zauna ta yi kwana biyu kawa ma ta gaji ta tafi gidan wata kawar ta zauna ta yi kwana biyu ita ma ta gaji to kin ga ta dinga yawo kin to kin ga daga nan har sai ta samu namijin da zai zo ya nuna mata cewa shine wakanta shine namanta ya zo ya ce zo ga gidana na baki ki zauna yana mata goma na arziki to kin ga dole za ta sake mishi saboda ita ta a tunaninta za ta ga kamar shi ya fi santa iyayenmu mata da maza ya kamata mu zauna mu nazari cewa in yarka ta fito daga gidan miji wallahi ba karshen duniya bane haka Allah ya kaddara in ma halinta ne ba mai kyau ba kaga is time Allah ya baka wannan lokacin da fine ka ta dawo gida sai ka mata tarbiyya sai ka ce to kin gani ba za a kuma ba abin da kika je kika yi a wancan gidan yanzu ba za a kuma ba sai ka sa ta a gaba ka ƙara mata training wanda ka yi da da wanda ke ma uwa kika yi da sai ki ƙara ki ƙara faɗakarwa so su kuma kuma mutane abin da ke gaban su shi za su gani abin da suka ji a zaure shi za su yi amfani da shi a'a ai yar ruwa ne auren ta ya mutu daga mai cewa bata da kirki sai mai cewa abu kaza ya faru kin ga anan akwai matsala ko kuma ke ce mahaifiyarta auren yarki ya mutu kin bikin je dukin baza ai auren yarki ya mutu auren yarki ya mutu ta dawo gida to kin ga wani ba zai dauki abin da ke kika dauka ba wani zai dauke shi da wani mugun manufa ai yarki ta je ta yi wani mugun abu ne miji ya sako ta ta kasa zama aure kin ga sometimes mu iyaye mu muke bada fuskan a zagi ƴaƴanmu ya kamata duk abin da ya faru tsakaninka da ɗanka tsakaninka da ɗanka ne wannan sirri ne na da uwa. sirri ne wani abin da ba za ki iya gaya ma mahaifiyarki ba za ki gaya ma mahaifiyarki to kin ga anan ma za ki samu kwanciyar hankali in kika gaya mahaifiyarki mahaifiyarki ta kwanta miki da hankali a ba wai ta ɗaga miki hankali ba. to hajiya binta akwai wani dalilin da ya sa ake yi wa matan da ba su da aure mummunar fahimta? Ni ba zan ce ga wani dalili da sa ake yi wa matan da ba su da aure wata fahimta ba amma ni ina gaya miki ni fahimta ta ba wai matar da ba ta da aure ba ce mace dai in dai za ta fito za ta irin kamar she is not submissive irin wannan matar matar da kullum za ka je ki same ta a gida tana shara tana wanke wanke da daurin kirji ga waye ta nan girki ga yaro yana kuka gawa in dai ke ba irin wannan matar bace ba a yau za ki fita za a dan ganki kal da sauransu sai kawai an yi miki wata fassara amma wannan matsalar ruwan wanda ya fahimta ne wanda ya gane ya gane wanda bai gane ba ya isa ya je da rashin fahimtar sa. na ɗaya an ke kika tsarkake zuciya ki kika zatan Allah kina yin da abin da kike yi like I said in har kika yi wannan duk abin da aka so a makala miki zaki ga ba zai yi stikin ba saboda ba yi kike yi ba in kuma kina yi zaki ga duk yadda kike kokarin ki boye zaki ga Allah yana tura asiri wannan for sure haka wato suna rayuwa ce amma fahimta mata kamar hanya saboda mata kar su samu dama da za su eh, samu abin hannu su barin baki ga ta takadiri mu irin nema da muke babu irin abin da mutum baya yi na ne nema abin da zai rufa kan shi asiri a haka mace za ta kokuta da adashi da waye ta tattara ta da waye da ta sai mota amma wataƙila ni dai yanzu in particular ni zan bi kirkirci in gaya miki ba ni da wani saurayi ko wani bazawari ko wani mai suna ko ma waye mai wanda ke daukan wata ɗawainiya ta rayuwa ta kowace irin ce ba ko mai sa bukatun waya. To mai sauraro kashi mun koro bayanai sai dai kuma lokaci ya cin mana amma da ikon Allah idan Allah ya raya mu zuwa makon gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da bakin namu Hajiya Aisha Mu'azu da Hajiya Binta Rabiu speaking sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo ni Aisha Mu'azu nake mana fatar wani lafiya. Manuniya. Manuniya. Shirin manuniya sabon shiri ne na muryar Amurkan da zai rinka tattauna batutuwa na siyasa da maganar shugabanci a kasa baki daya. Ni ina cikin waɗanda suke kira ga shi Malam Muhammadu Buhari matsawar ya san ba zai iya yin abin da ya kamata ba to ya sauka daga mulki. Shirin manuniya zai nuni akan badali da badakalar da ake gani a gwamnatance. Ƙasar nan ta talauce ba don komai ba saboda ba a taɓa sata kuɗaɗen al'umma tun da muka sani a tarihin Najeriya kamar wannan lokacin. Shirin manuniya ma zai rinka waiwaye. Ba shi yasa ba mu muka ce gwamnati tarayya ita ce babban boko haram. kasance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe shirin na safiya don jin wannan sabon shiri na manuniya. Ga awal garba da sharhin jaridu daga Kamaru. zan fara shirin jaridar na wannan makon ne da jaridar Ikosa ta daga sai jamhuriyar Kamaru an da ta kuma mana cewar madagalar sefa miliyar 180 din da aka yi ciki a kansu waɗanda waɗansu manyan masu fada a ce a gwamnatin shugaba biya ake zargin su da handamewa yanzu dai za su fuskanci bishin gwamnatin kasar domin karkata akalar waɗannan kuɗaɗen zuwa waɗansu bangarori na daban sai kuma jaridar informa ta kasar kamaru an ita kuma ta shaida mana cewar ministan tsaron kasar kamaru mr bisabeti asomo yanzu dai ya karyata rikicin da ake yi cewar shi ma yana da hannu cikin waɗanda suka dakatar da aka da nan kudaden na covid gate wanda yanzu haka ake ci gaba da binciken su jaridar rum kuma ta kasar kamaru ta hango mana cewar wani babban siyasa na na arewacin kasar jamhuriyar kamaru mai suna hama adama dan jam'iyya mai mulkin kasar ndpc ko cpdm ya fara yi wa jam'iyyun adawa halin din siyasa cewar ba sa gudanar da adawar su kamar yadda ya kamata a faɗin kasar baki daya jaridar expression economy kuma ta kasar jamhuriyar kamaru ta tabbatar da cewar babban bankin ba da lamuni na duniya fmi e ta alkawarin zabgewa kasar jamhuriyar kamaru waɗansu bangare na ruwan basuka da gwamnatin kasar ta ɗauka sai kuma jaridar le point an da ita ma ta yi mana hange cewar kotun tcs ta fara shako manyan barayin gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru wanda suke yi wa tattalin arzikin kasar ta kamaru zagon kasa za mu kammala shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar afrimedia an da ita kuma ta rubuto mana cewar gwamnatin amurka ta fara hanawa waɗansu waɗanda ake zargin cewar suna da hannu na rubuta likitin bangaren 'yan ƙasar kasar jamhuriyar kamar visa domin shiga kasar ta amurka muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru sauraro da wannan muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman a madadin muryar amurka ni sale shehu ashaka da na gabatar nake cewa mu kasance lafiya.